This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar da kuma niyya murya arewa sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com masu saurari assalamu alaikum yanzu ma alheri abdu ce tare da ibrahim ka almasi garba muke farin cikin jan ragamar shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan matsalar tsaro a najeriya sai shirin rigakafi na jummai ali Baba Yakubu Makeri zai shigo da sharhin jaridun kasar Ghana na wannan mako. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Jiya Laraba 'yan majalisar tarayyar Amurka sun takura wasu manyan jami'an gwamnati wajen neman a nuna masu dalla tsarin saka ido na ƙasa da ƙasa wanda zai tabbatar ana kiyaye yarjejeniyar nan ta tarihi da aka cimma kan shirin nukiliyar Iran. a wata zafafar muhawara irin wacce aka saba ganin ana yi a majalisar tarayyar amurka kan wannan yarjejeniyar shugaban kwamitin majalisar dattawa kan harkokin soji ɗan republican john mccain ya bayyana hasalarsa kan yadda majalisar tarayyar ta kasa nazarin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin iran da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e fahimtar mu tsare-tsaren na da muhimmanci gare mu a cewar maken ya kara da cewa mun san cewa a yarjejeniya da aka cima da ƙasa irin iran laujen a cikin naɗi yake daga bisani dai sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi jawabi kan wannan batun inda ya ce an yi ma wakilan amurka a wurin tattaunawar bayani kan yadda za a rinka saka idan kuma nan gaba su ma 'yan majalisar tarayyar za a masu bayani amma a keɓe. jiya laraba jami'an gwamnatin afghanistan suka ce ɓoyayyen shugaban taliban ɗin na mula umar ya fa mutu kuma tun sama da shekaru biyu da suka wuce ya rasu a pakistan ya yi famar jinya mai tsanani a wani asibitin karachi sannan ya mutu a wurin cikin wani yanayi mai ɗaura kai a cewar abdulhasib sadiki mai magana da yawun babbar hukumar leƙen asirin afghanistan a cewar shugaban cibiyar tsaro ta ƙasa fada shugaba ashraf ghani ita ma ta ce umar ya mutu tun a shekara ta 2013 to amma ƙungiyar taliban na kirarin cewa har yanzu umar na nan da ransa a birnin washington kuwa fada white house ta ce da alamar labarin mutuwar umar gaskiya ne kuma hukumar leƙen asirin amurka na bincike masababin mutuwar tasa rasha ta hau kujerar naki dangane da wani kudirin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na kafa wata kotun ƙasa da ƙasa wadda za ta hukunta waɗanda suka harbo jirgin saman malaysia a sararin saman ukraine bara ƙasashen malaysia netherlands australia ukraine da belgium duk sun bayyana abincewarsu da kafa irin wannan kotun kuma kasar malaysia har ta rarraba daftarin ƙudurin ministan harkokin wajen ƙasashe biyar ɗin duk sun kasance a wurin wannan taron na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya jiya laraba tun da farko a jiya ɗin firaministan ƙasar holland mark root ya yi kira mai karfi ga shugaban rasha vladimir putin da karya hau kujerar naƙi kan ƙudurin rasha dai ta ce za ta dakaci binciken ƙasa da ƙasa da ake yi bisa jagorancin ƙasar holan game da haɗarin na jirgin sama to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a halin da ake ciki kuma masu bincike na nazarin wani ballin sashen jirgin sama wanda aka samu a wani tsibirin da ke tekun indiya mallaka faransawa don sanin ko na jirgin malaysia din nan ne mai lamba tafiya mh370 wanda ya ɓace ɓat a watan maris na bara balla mai tsawon mita biyu wanda ya kama da sashen fuka jirgi an same shi ne a jiya laraba a gabar tekun reunion wanda ke tsakanin madagascar da kuma mauritarius ministan sufurin malaysia louis chiong lai ya ce gwamnatin kasar ta tura wata tawaga zuwa tsibirin na reunion domin taimakawa wajen bincike bakin haure masu naciya sun sake dannawa ga hanyar karkashin kasar nan ta eurotunnel da ke hale na kasar faransa a wani sabon su na neman zuwa ingila hukumomin faransa sun girke 'yan sandan kwantar da tarzoma sama da 100 da yammacin jiya laraba don agaza jami'an tsaron da ke gurin cikin dararen daruruwan bakin haure sun yi ta yunkurin shiga hanyar karkashin kasar. wadda jirgin ƙasa ke amfani da ita zuwa ingila kafafen yada labaran faransa sun ce wani ɗan asalin ƙasar sudan ya mutu yayin da ya yi yunkurin ƙetarawa da safiyar jiya laraba shine na tara a adadin mutanen da suka mutu a yunkurinsu na ƙetarawa zuwa ingila tun daga farkon wannan yuni daga ƙarshe jiragen wato yakin turkiya sun yi lugudan bama kan mayakan kurdawa da ke arewacin iraki a jiya laraba sa'o'i bayan da shugaba recep tayyip erdogan ya ce ba shi yiwuwa a ci gaba da tattaunawar zaman lafiya da kurdawa jiragen yakin turkiya sun ruguza gidaje da wuraren adana kaya da kuma kogwanni a wurare shida a cewar ofishin prime minister ahmed tevloglu wanda wannan ne farmaki mafi girma tun bayan da turkiya ta kaddamar da hare-haren jiragen sama kan kurdawa da 'yan isis da ke arewacin Siriya a makon jiya. Labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin mu bude da taskan rahotannin namu da harkokin tsaro inda a Najeriya ƙwararru ke ba da shawarar cewa a sake salo a yunkurin shawo kan hare-haren ƙungiyar Boko Haram. wakilin munasir adamu elkaya ya yi nazarin wannan batu ga kuma rahoto da ya haɗa mana ci gaba da kiran shugaba buhari ya hukunta jami'an da ke da hannu wajen yi wa fararen hula kisan gilla da sunan yaƙi da 'yan ta'adda da akan ke zuwa lokacin da hare-haren ƙunar bakin wake da ɗana bama bumai ke karuwa na tado ƙarin buƙatar mutane su rage tsoro wajen kula da shige da ficen waɗanda ba su yarda da take-taken su ba. Shugaba Buhari da ke ziyara a ƙasa ta uku da ke cikin rundunar yaƙi da Boko Haram wato Kamaru na ƙarfafa batun ɗaukar matakan hana ta'addanci daga kan iyakokin ƙasashen da ke makwabtaka da tafkin Chadi. Masana na nuna 'yan ta'adda sun watsu zuwa garuruwa a halin yanzu da hakan ke kawo ƙarin hare-haren sari Kanoke. Da yake nazartar lamarin ta hanyar aikin injiniya tsohon shugaban matatar mai ta Kaduna injiniya Kailani Muhammad na ganin sauya dabarun tsaro a yankunan taruwar jama'a zai fi zama mafi a'ala. Irin scanners dinnan wanda ake riƙewa ko zaka shiga masallaci ko coci ko kasuwa ko garaj an wuce wannan mutum ne zai zo da skana ya sa maka aljihu ya sa ma a baya gaba allah ya sauwake wanda yake tare da bomb ya zo har kusa da kai ka sa mushi wannan skana allah ya sauwake ai sai ta tashi to akwai na'urori daga nesa za su dago mutum in ya ɗauki wani abu ne wanda zai fashe ko kuma in ma shi ba a yarda da shi ba za ka ga ya nuna a samu masallatai da coci-coci garage-garage da kasuwanni inda ake sa wayannan bom din su nemo kuɗi duk inda za su samu kuɗi a samu wayannan sabbin na'urori da ake amfani da su na zamani wato waɗanda za su iya gano mai laifi tun daga nesa kenan tun daga nesa dubi abubuwan da ya faru a nan kenya ma complex shopping mall sun aikata ta'addanci nan da nan aka fito da kamarorin da wannan na'urorin suka fito da su wane ne suka zo suka yi wannan da yadda suka yi abubuwan duk gashi na an nuna mana su ma sauran fararen hula musamman ma maharba na ganin za su ci gaba da tallafawa jami'ai wajen sintiri a birane da dazuka don magance kalubalen tsaron ga abin da dr bello sarkin bakan findiga ke cewa a zanta ta wayar tarho mu masu shiga jeji kuma mafarauta wanda suka san harakan jeji jami'an tsaro wanda suka yi ritaya da wanda muke aiki da su yanzu duk wata guduma wanda suke nema a gare mu mu da ashirye muke mu ma mu ba su haɗin kai domin mu tabbatar da wannan abu bai shiga gaba ba an yi nasaran wannan al'amarin. To Bello wanda ma kwanan nan na ji kamar a daɗin kowa ana farautar dorinar ruwa ma ta gagari ba wani abu kike jin za ku iya ba da guduma da ya wuce farauta wajen tabbatar da harkokin tsaro. Yannan labarin da kuke ji jita-jita ne dai wasu suna aran riganmu su sa ba tare da yawunmu ba amma duk wani maharbi yana kiran kansa maharbi baya gudu baya ja da baya anya mutane za su iya daina zuwa kasuwanni ko tashoshin mota don kaucewa tarkon 'yan ta'adda nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya a gaida Malam Nasir kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waka ta 'yan wato kungiyar nazari ta gidan mai kafi. Yeah. madalla yanzu kuma ga Jummai Ali da shirinmu na gaba. Rigakafi tambarin lafiya. Kunzan polio abai da jobare alaka na yake ruku. Yara mama Allah Ubangi karaba mu da ciwon polio. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Ga Nasir Yakubu birnin yara nan da irin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau. Hajiya Jummai sannu da kokari alamomi na nuni da cewa Najeriya na dab da shiga cikin kasashen duniya da suka kawar da cutar shan inna. Babban darakta a hukumar lafiya matakin farko ta ƙasa Dr. Ado Muhammad ya ba da wannan kwarin gwiwar a Abuja yayin da yake zantawa da manema labarai. Dr. Ado ya ce idan aka kammala dukkanin binciken da ake gudanarwa a halin yanzu kuma suka bayar da kyakkyawar sakamako nan da 'yan makonni kaɗan masu zuwa za a cire Najeriya a cikin jerin ƙasashen da ke ɗauke da cutar polio. Ya zuwa yanzu dai an shekara ɗaya cur babu inda aka sami bullar cutar shan inna a faɗin Najeriya. A inda wasu jihohin arewacin Najeriya na da shekaru biyu wasu kuma na da shekaru uku ba samu ɓullar cutar ba jihar kaduna na da kimanin shekaru biyu da rabi kenan ba a samu ɓullar cutar polio ba ƙaramar hukumar zaria na daga cikin wuraren da ake samun turjiya wajen aiwatar da rigakafin cutar shan inna a ƙoƙarinsa na ganin an kawar da cutar kwata-kwata a Najeriya. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Iyar Rufa'i ya aiwatar da ɗigawa ɗansa rigakafin a wata unguwa da ke birnin Zaria. Domin baiwa iyaye ƙwarin gwiwa su ba da 'ya'yansu wajen ƙoƙarin kawar da cutar shan innan baki ɗaya. Alhaji Abu Rajab Usman shine daraktan lafiya a ƙaramar hukumar Zaria. na samu zantawa da shi game da wannan kokari da ake yi da kuma nasarorin da aka samu wajen yaƙi da cutar shan inna godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala mun ji daɗi mun ji daɗi kwarai da gaske bisa wannan samun nasara da aka samu a ba karamar hukumar zaria kawai ba ba jihar kaduna ba har da najeriya baki daya wannan yana nuna cewa yanzu dan wani lokaci kaɗan mai zuwa nan za a cire najeriya a cikin sunayen ƙasashen da suke fama da wannan cuta ta polio idan muka duba yadda jama'a suka yi ba da goyon baya da kuma yadda aka samu wannan nasara ko a iya cewa lalle kan za a samu fita cikin wannan matsala idan muka da da wannan kwarai da gaske ai an zo karken kawar da wannan cuta insha Allah domin me wato mun samu haɗin kai na wurin iyayen ƙasa malaman addini da sauran jama'a kamar a misali iyaye da mata koko magidanta sukan bar matansu eh, a fito da yaran nan a ɗiga musu wannan magani don a samu a kawar da wannan cuta kuma malaman addini sun faɗa a masallatai a wurare na bautan ubangiji cewa lalle wannan magani baya da illa kuma baya cutarwa ga wa'innan eh, yara namu kuma iyayen kasa kullum huduban da suke kenan ko har yanzu aka samu turjiya daga iyayen yara kuma me yasa Eh, eh, to shi dan adam dama baka raba shi da abin da ke damunsa turjiyan nan ba irin na da ake samu ba ai da zaka ji an ce gidaje sama da ɗari ko ko yara sama da ɗari amma yanzu ya zama ya dawo kaɗan a anguwa guda bai fi aji an ce an samu gida ɗaya ko biyu ba wanda kuma bisa yardan ubangiji bisa ƙoƙarin da malamai suke mana da iyayen ƙasa in Allah da mun kusan kaiwa ga gaci insha Allah idan muka tuna ba karshen matsalar da aka samu a jihar Kaduna a karamar hukumar Zaria ne wacce karamar hukumar kace gashi kuma yanzu an shekara guda ba a sami wannan matsala a jihar Kaduna ba shin wasu akwai wasu dabaru ne da kuka bullo da su wato bari mu ƙara tuna ma mutane eh, ita wannan cuta ta shan inna Uh, an same ta ne a ƙarƙin shekara ta 2012 a gunduman tukutuku da kwarbaye inda aka samu yara biyu a zamfara road da kuma a nan kwarbaye shi ma aka samu yara guda biyu bisa wannan dalili ya sa uh, su iyayen ƙasa wato tun daga mai mataba sakin zazzau tare da hakimansa da sauran dakatai da malaman addini na jama'atu nasarar islam da sauran hannakan christian association of nigeria aka tashi bilhaki da gaskiya domin a faɗakar da mutane kuma mutane nan suka yadda da faɗakarwa in kai duba a misali daga 2012 zuwa har yanzu 2015 mu mun yi kusan shekara uku kenan bamu da wannan kwayan eh, cuta a karamar hukumar zaria idan muka duba yadda hukumomi suka ba da gudunmawa a baya wajen yaƙi da wannan cuta sai kuma gashi aka samu canjin sabuwar gwamnati kuma wani abu da ba sabon ba ba ma ranakun da ake aiwatar da rigakafi ba aka sami shi gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmed rufa'i ya ɗauki ɗan shi ya tafi garin zaria wannan mazaɓa da kake cewa na tukutuku ya ɗiga wa ɗansa a wannan magani na rigakafin cutar shan inna ko menene hikima wannan al'amari wato a gaskiya mu a ma'aikata mun ji daɗi kwarai da gaske bisa wannan hoɓasa da mai girma gonan jihar kaduna malam nasu irfa wanda yi farko dai ya ziyarce mu rana ne ta musamman ranar lahadi ne wanda ya je gunduman eh, tukur a zamfara road wato wannan zamfara road nan ne fa aka samu bullan cutar nan a shekara ta 2002 ya ɗauki yaransa kuma ya je da shi ya ɗiga mashi wannan allura kuma a jawabin da mai girma gona ya zo ne ya nuna ma mutane cewa wannan allura ba ta da aibu ba ta da wani lalura wanda da zai samu sai dai mutum ya ƙara samun magani ko magani mai inganci saboda haka nan tururuwa da dangon mutane da suka raka mai girma gona kuma suka gani a gaban shi ai suka gani a su wanda shi ya zo ɗiga ma ɗansa wannan ya nuna cewa gwamnati ta wannan lokaci tana da kyakkyawan manufa ga al'ummanta bayan nan kuma mai girma gwamna ya wuce har cikin birnin zazzau a angon ƙaura ya ƙara ɗaga ɗan nan nasa ya kara daga masa wannan eh, magani na alluran polio wannan ya nuna a gaban iyayen kasa a gaban jama'a mata da maza kowa ya ga ƙoƙarin da gwamna yi gashi yanzu ana gudanar da wannan rigakafi ko ya ba da iyaye kwarin gwiwa wannan al'amari da gwamnati ko ya ba iyaye kwarin gwiwa na su fito da 'ya'yansu domin su ba da ah, su a yi masu allurar rigakafin kwarai da gaske tun da dama abin da ake nema shine a ga a ga kokari wurin shugabanni to mai girma gona ya fito da kansa ya sa mataimakinsa kuma ya kuma ba da izini cewa duk eh, shugaban karamar hukuma shi ma ya fito ya kaddamar kamar yadda ya kaddamar wannan ya nuna mun samu sauki a wannan zagaye na shirin na kawar da cutar shan inna a jihar kaduna to director har yanzu ko akwai wasu matsaloli da kuke fuskanta game da aiwatar da wannan aiki ai mu yanzu matsalar mu ita ce kwara ɗaya kawai Allah ya kai mu lokaci mu kawar da wannan cuta domin haɗin kai duk wanda ake so mun samu daga gwamnati mun samu daga iyayen ƙasa mun samu daga malaman addini kuma jama'an gari suna ba mu haɗin kai yadda muke so babu wasu matsaloli da suke fuskantawa daga ɓarayin ma'aikata har yanzu da ake ta kuka a baya a'a mu yanzu ba mu da matsala kwarai da gaske saboda abin da yasa wato shi daukan ma'aikacin ba ma zuwa mu dauko wani mutum daga wani anguwa 'ya'yan anguwan ake amfani da su sune suke yin aikin shi sa matsalar sai ta zama da sauƙi insha Allah wani kira kake da shi ga iyayen yara to yanzu dai iyaye su gane cewa wannan allura yanzu an ɗauki kusan shekara goma ana yi kuma ya zama wajibi mu ba da haɗin kai domin a kawar da wannan cutar shan inna yanzu an yi shekara guda a najeriya baki ɗaya wanda da ba a taɓa yin irin wannan shekara mai mahimmanci a gare mu ba lalle mu ci gaba da ba da haɗin kai ga malaman lafiya kuma in mun ga bullan wani cuta ko ba ta foliyon ba ne mu sanar da asibiti mafi kusa da mu ko ko malamin asibiti. abokina me yayi zafi ne daga karar ka uban tagumi tun ɗazu kana ta famar sheka wato ina takaicin yadda mahaifana wancan wancalar da ta a cikin jujin shara me hakan ke nufi abokina ban gane ba abinda nake nufi anan nan shine hukumomin kula da lafiya musamman ga ƙananan yara bayanai sun nuna cewa akan bi gida-gida ana yi yara rigakafin cutar shan inna amma da zarar an zo gidanmu mahaifana kan fito da makaman yaƙi zagi da baƙaƙen maganganu tare da nuna ƙin amincewarsu na ɗaga min rigakafin abin takaici sai ga soyayya da suke nuna min a yau ta zama waje dali a gare ni babban abin takaicin ma shine ganin yadda abokai na ke tsalle tsalle da guje guje tare da samun damar buga kwallon kafa ni ko ba aikin yi kullun sai yawo da kwanan bara bisa wannan keken gurawa iyaye ku gaggauta karbawa ƴaƴan kudigon allurar polio domin kawo ƙarshen cutar shan inna a doron ƙasa To abin da ya sawaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri. To madalla haƙwaga da Juma'a Ali da tawagarta har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe 3 da minti 22 na asuba yanzu kuma ga baba Yakubu Makiri da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridan ƙasar Ghana wannan mako. zan fara shirin jirgin ne da babban labari da ya ɗauki hankalin al'ummar ghana wanda hukumar tsaro suka kama wani dan shekaru 36 a duniya da bindiga ya je coci inda shugaba john mahamman yake ibadansa tare da iyalinsa don ya harbe shi jaridar da chronicle ta ce wata karamar kotun birnin accra ta riga ta yanke ma wannan dan talaki mai suna charles mp hukuncin dauri na shekaru goma a gidan yari bisa laifin rike makami ba da izini ba bayan ya bayyana da bakinsa cewa so yake ya kashe shugaban kasa john ramani mahamman don ya hau karagar mulkin Ghana. Jaridar ta ce yan dai ya ce kashe shugaba jan Ramani Muhammad shine zai kawo ƙarshen wahalhalu da al'umman Ghana suke ciki kamar yadda tsohon shugaba Jaridar Rawlings ya yi a cikin shekaru 1970 saboda shugaba Muhammad da ya riga ya lalata ƙasar. sai kuma jaridar telegraphy wacce ita kuma ta rawaito tsari da gwamnati ta yi na biyan albashin sababbin ma'aikatar kiwon lafiya don rage jinkiri wurin biyan ma'aikatar jaridar ta ce hukumar kiwon lafiya da hukumar kuɗi da kuma hukumar biyan ma'aikatar gwamnati ta controller and accountant general su ne za su aiwatar da wannan tsari mai aya goma sha uku hukumar kula da ma'aikata da harkokin kwadago ita ce ta kafa kwamiti watanni kaɗan da suka shuɗe don yin nazari akan yadda za a ɗora sababbin ma'aikatan sashen kiwon lafiyar akan tsarin biyan albashin gwamnati gwamnati jaridar daily graphic ta ce karamin ministan kiwon lafiya dr victor asari bampo da ya bayyana wannan labarin ya ce wannan tsari da shine hanya mafi inganci da za a magance matsaloli na sababbin ma'aikatar kiwon lafiya suke huskanta kuma a ɗora su akan tsarin biyan ma'aikata na zamani sai kuma kanun labarai da muka dauko daga jaridar Guardian Times wanda ke cewar gwamnati ta himmantu wurin karfafa tsare-tsaren demokuraɗiyya a cikin ƙasar. Jaridar ta ce gwamnati da za ta haɗin gwiwa da ƙawayenta da ƙasashen waje da ƙungiyoyin jama'a don zurfafa demokuraɗiyya a cikin ƙasar Ghana. Jaridar Guardian Times ta ce ministan ƙasa mai kula da sashen jama'a Alhaji Alhassan Azon shine yi wayannan bayanan a wurin wani taron bita akan tsara daftarin shirye-shiryen kawancen gwamnati da jama'a na shekarun 2016 da kuma 2017. jarida ta ci gaba da cewa marigayi tsohon shugaba John Evans Atta Mills shine sanya hannu na amincewa da wannan shiri a shekarar 2011 bayan gwamnatin shugaba Barack Obama ta kasar Amurka ta kaddamar da wannan shirin. sai kuma jaridar delegate wacce ita kuma ta rawaito wani nazari da wata cibiyar nazari mai kula da harkokin mulki ta imani Gana ta yi inda ta baiwa gwamnati maki 47 bisa 100 jaridar ta ce a cewar rahoton nazarin kokarin da wannan gwamnati ta yi dai bai wuce maki 47 ba jaridar delegate ta ce a fadar wannan cibiyar da ta goge a irin wannan nazarin ta ce wannan maki 47 babu laifi amma akwai buƙatar gwamnati da ta ƙara himma kafin wa'adin shekarun ta hudu su cika jaridar ta ƙara da cewa cibiyar imani ghana ta ce wannan maki da ta samo daga wannan nazari nata ya fito ne daga kimanta alƙawura da jam'iyyar ndc mai mulki ta yi wa al'umman kasar ghana a babban zaɓen shekarar 2012 da kuma irin aiki da take yi a cikin kasar da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya koma iri sashen hausa na murya america kira ghana to a gaishe kafin mu karkare ga ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum gidan radio gidan sama. Suna na gambo waro wata tsohuwar kasuwa a garin Fatakwa. A yau na son gudiya Allah ya murna da wannan ziyara da Baba bukari ya yi shugaban kasan zaɓaɓɓe shugaban mai albarka. Da fatan wannan ziyara za ta kawo mana ƙarshen wannan hali da muke ciki da kunci da takura. Allah kuma ya sa wannan zuwa ta yi shi ne ƙarshen farhal da muke ciki. sannan wata sallah ta annabi a buhari ta ja kunnen wannan shugaban ƙasar turkiya na kamaru saboda akwai abubuwa da yawa da jama'a suke zargi da don haka muna miƙa shawarorinmu da cewa allah ubangiji ya sa margargaɗi wadda zai kama da ƙarshen hakan da muke ciki assalamu alaikum sashin hausa na murya amurka mai magana alhaji audu mai gora kamfana malam madorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da sulhun da aka yi tsakanin uwar jam'iyyar apc da 'ya'yanta da suke majalisar wakilai to wannan abu mun yi farin ciki da shi kuma muna roƙon 'yan majalisar dattijai na jam'iyyar apc da shi koyi da takwarorinsa na majalisar wakilai wajen bin umarnin abin da jam'iyyar ta abc ta ce wajen naɗa mukaman da suke majalisa kuma ina so na wannan roƙo ga ita kanta uwar jam'iyyar abc wannan sun ce mata zani a kasuwa da 'ya'yanta suka yi duk da dai ba mu ji daɗinsa ba to muna roƙonta da ta yi haƙuri ubangiji allah ya bamu zaman lafiya da ci gaban ƙasa najeriya To sai kuma takaitattun labarai. To a takaice jiya laraba 'yan majalisar tarayyar Amurka sun takura wasu manyan jami'an gwamnati wajen neman a nuna masu dalla-dallar tsarin saka ido na ƙasa da ƙasa wanda zai tabbatar ana kiyaye yarjejeniyar nan ta tarihi da aka cimma kan shirin nukiliyar Iran. jiya larabar kuma da jami'an gwamnatin afghanistan sun ce ɓoyayyen shugaban taliban din nan mulla umar ya fa mutu kuma tun sama da shekaru biyu ya rasu a pakistan ya yi famar jinya mai tsanani a wani asibitin karashi sannan ya mutu a wurin a cikin wani yanayi mai ɗaura kai a cewar abdul hasib sadiki mai magana da yawun babbar hukumar leƙen asirin afghanistan rasha ta hau kujerar naƙi dangane da wani kudirin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na kafa wata kotun ƙasa da ƙasa wadda za ta hukunta waɗanda suka harbo jirgin saman malaysia a sararin saman ukraine ƙasashen malaysia netherlands australia ukraine da belgium duk sun bayyana amincewarsu da kafa wannan kotun To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan safiya sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da sai bango ya tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Malam Sidi da harɗa shiri da bada umarni. Da kuma injiniya mu na yau Jim Harman Alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.